وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدواء ونن ساتية ترانا التلاتة يو ترانيكو وتقوى takwas ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 20 ga watan hudu shekara ta 2021 daidai. kamar yadda muka saba wannan makaranta ta alfaruk islamic academy muna gabatar da tafsir alkur'ani gwargwadon abin da allah ɗauki sarki ya sauƙaƙe mana fatanmu shi ne allah ta'ala ya sanya mu cikin bayansa da yake so kuma yadda da su ya kuma nisanta mu daga azaba ya sadar da mu zuwa ga rahamar wanda ya tanajinta domin bayinsa na kwarai a jiya ya kamata da mun yi tafsirin ƙarshen aya ta biyar a suratul baqara amma na fahimci ba mu fassara aya ta ƙarshe din ba don haka nan sha Allahu malam zai hada da aya ta ƙarshe ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun tare da wasu ayoyin na gaba insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون wannan ayan ita ce cikon ayoyin da muka karanta a baya wanda ta siffanta bayan Allah muminai Allah subhanahu ta'ala ya ce ulaika ala hudan min rabbihim sanu dai waɗannan bayi da muka ambata da wancan siffofi na tsara sallah da bayar da zakka da ciyar da dukiya suna kan shiriya daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu babban rabu idan aka ce alfalah ana nufin mutum ya samu abin da yake tsananin fata ya kuma kubuta daga abin da yake tsananin jin tsoro to duk mumini babu abin da yake tsananin fata kamar samun aljanna kuma ba abin da yake tsananin jin tsoro kamar kubuta wato asali daga azaban wuta shi yasa malaman tafsiri ke faɗin cewa wannan aya wato siffofin waɗancan bayi da aka faɗa a baya wanda muka kusan kwanaki muna bayanin su suna kan wani haske da basira daga ubangijinsu kuma wanda ke da wannan siffofi shine Allah kan taimake shi ya samu tsayuwa da dogewa akan addini tare da kuma dacewa a cikin dukkan al'amuransa wannan shine abin da Allah ta'ala ke nufi da ula'ika humul muflihun sanu dai su ne masu babban rabo babban rabon nan shine kukuta su riski abin da suke so kuma su kukuta daga abin da suke jin tsoro wanda kuma hakan zai samu ne sanadiyar imaninsu da Allah da littattafai da manzanni da kuma ranar sakamako da yadda su cewa akwai wuta kuma akwai aljanna wannan ke sanya sai mutum ya samu abin da Allah yake son sa da shi na alkhairi ya kubuta kuma da abin da yake na sharri ne yana daga cikin ma'anan kiran sallah da mukan ji a ko da yaushe hayya alal fala ku taho zuwa ga babban rabo ai ma'ana ku zo ku yi sallan nan idan kun yi ta duk abin da kuke fata na alkhairi za ku same shi sannan duk abin da kuke asalin wato so ku kubuta na sharri Allah madaukin sarki zai kubutar da ku da gare ka aikin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fassara haka domin sahabbai sun faɗi cewa a duk lokacin da annabi sallallahu alaihi shiga cikin kunci ko damuwa ta yau da gobe kun san duk adam yana da irin waɗannan kwanakin a cikin rayuwarsa akwai lokacin da zaka ji farin ciki kai ka ce duk duniya an yi ta dan kai ne ka ji daɗin ta sannan kuma akwai lokacin da mutum zai ji damuwa wani abu ya zo ya ratsa mishi ya rasa yanda zai yi da shi kuma bai da mafita dole ya zauna a ciki to duk ɗan adam yana samun kansa a irin wannan lokacin hatta annabawa da manzanni shi yasa annabi Yusuf da kansa yake cewa innama ashku basti wa huzni ila Allah ina kai karan bakin ciki na da damuwa ta zuwa ga Allah shi ya nuna dan adam kan shiga damuwa ko da mai imani ne shi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya samu kansa irin wannan yanayin na damuwa da kunci yakan yi gaggawan shiga sallah ne har ya ce ma bilal arihna biha ya bilal ya kai bilal ibn abi rabah zo ka kira sallah mu samu mi sallah kuma samu sassauci a cikin wannan bakin ciki da damuwa da muke ciki ashe kun ga wannan ke gaskata kiran mai kiran sallah da ke cewa hayya alal falah ku zo zuwa ga babban rabo Allah subhanahu ya tabbatar da haka a cikin aikinsa Allah ta'ala ka samu muna cikin al-muflihun Allah ka samu wanda za su tsira daga azaba kuma su riski rahamarka a gaban sai Allah ya ce innal ladina kafaru إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون bayan Allah malaukakin sarki ya ambaci muminai a cikin ayoyi guda biyar na farkon wannan sura gaba kaɗan shine waɗannan ayoyi da malai karanta zai ambaci kafirai a cikin ayoyi guda biyu sannan zai zo ya ambaci munafukai a cikin ayoyi kusan goma sha wani abu ko ayoyi ashirin da ɗoriya kowa dai ana magana gwargwadon irin darajarsa da matsayinsa a wurin Allah bayan Allah ya faɗi waɗannan siffofi na muminai waɗanda suke bayan Allah na ƙwarai sai kuma ya faɗi kishiyansu domin mu nisanci irin abin da suka aikata kuma don ya kira zuwa ga wanda suke cikin kafircin su ma su fice su koma zuwa ga imani Shi ne yace lallazi na kafaru lallai ne waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai ne a kansu. a an zartahum ka yi musu gargaɗi na su ji tsoron Allah su komo zuwa ga ɗa'a kan su shiga wuta am lam tundirhum ko ko a'a ka kyale su baka yi musu gargaɗi ba suka doge akan kafircin su la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba saboda sun riga sun san gaskiya sun fahimce ta tsaban san rai ne suke kansa dukkan mutumin da ya bata akan san rai shiriyarsa tana da wahala matukar gaske fiye da wanda ya ɓace a kan jahilci ko makamancin haka ma'anan abin da ayan ke nufi shine lalle waɗanda suka yi jayayya da abin da Allah ta'ala ya saukar maka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi jayayya da wannan alkur'ani a bisa girman kai da jin isa da ƙafafa waɗannan imani ba zai taɓa faruwa ya samu a gare su ba lallai ne ka tsaya ka ba su tsoro ka gaya musu inna jahannama kanat mirsada akwai wutar jahannama tana nan madakata tana jiran ku ko ku a'a ka kyale su ma baka tsoratar da su din ba waɗannan fa ba za su taɓa yin imani ba da abin da kake musu gargaɗi na azaba cewa zai same su wannan kuma azabar da zai zo ya riske su dalilinsa shine dogewarsu da suka yi akan ɓata da ƙarya da Allah ta'ala ce nan na kafaru waɗanda suka kafurta alkufru yana nufin mutum ya lulluɓa wani abu a ki bayyanar da haƙiƙanin abu yanda yake to irin wannan siffa ta kafirai Allah subhanahu wata'ala ke nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ko ka yi musu gargadi ko baka yi musu ba sun riga sun fahimci gaskiya aiki da ita ne kadai ba za su yi ba kun ga wancan shine ghairil maghdubi alaihim da muka karanta a baya waɗanda Allah ya fushi da su aka ce su ne yahudawa menene dalili sun san cewa abin da aka saukar gaskiya ne me ya hana su bi saboda ba a zaɓi annabi daga cikinsu ba shi kuma Allah mulaukin sarki Allah yana zaɓan manzo ne daga wanda ya so Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ta'ala yana zaɓan a cikin mutane wanda yake so ya zama manzansa sannan kuma haka nan a cikin mala'iku ma yana zaɓan wanda ya so ya zamto shine jakadan da zai aike shi da Allah ta'ala ce nan ladina kafaru sawa'un alaihim anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun al-imam ibn kasir yake cewa ai gattul haqqa wa su waɗannan kafiran laifin su shine sun boye gaskiya sun lullube ta sun kuma an ta musu gargadi akan abinda sun riga sun sani amma kuma su ki imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wannan shine haƙiƙanin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa Inna lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun sanu dai waɗanda kalmar ubangijinka ta gaskata a kansu na kafirci to duk inda za ka buga karaya ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atkum ko da ko ka zo musu bi kulli ayatin da dukkan wata aya kuma annabi sallallahu alaihi ya zo makafirai da ayoyi mabambanta juna daga ciki sun buƙaci cewa in har sakon da yake dauke da shi gaskiya ne to wata ta sako su ganta manzala sallallahu alaihi wasallam ce da su idan fa duk aya ta zo ba imani da ita ba to a bayanta azaba ke shafan mutane suka ce a'a ka dai gaza ne kawai ka kasa ya ce a'a kar ta zo ku kangare mu Allah kuma fitina ta biyo baya suka ce su dai a inda gaske ne za su yi imani Allah sallallahu alaihi wasallam yana fila raka'a biyu ya roƙi Allah ɗaukin sarki kan cewa wata ta sauka suna kallo kuma wata ta tsage gida biyu ta zo ta haska fuska a sallallahu suna sallar wani ɓangaren ta ya sauka a safa wani bangaren ta ya sauka a marwa sannan ta koma suna ganin haka suka ce haza sihrun mustamir wai su muhammad an iya tsafi wai irin wannan tsafi lallai sannu nan take Allah ya fusata sai saukar da suratul kamar iktarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kazzabu wa taba'u ahwa'ahum Allah ya fusata dinga fadin irin narko azabar da zai musu kuma dama ya ce musu idan aya fa ta sauka ba ku yi imani ba akwai abin da zai faru kuma kin imanin nasu shi yasa sai Allah ya ce iktarabatis sa'a haka ya bude sura kun ki ko to kiyama ta kusa haduwan mu da futa zo kawai tunda har ba ku yi imanin ba to za mu haɗe iktarabatis sa'a alkiyama ta kusanto wan shaqqal qamar kuma wata ta tsage shi yasa da aka zo yan bincike suka nuna cewa sun gane wai shekara dubu da kaza wata ta taba tsagewa muka ce kuna can daji kuna bata lokaci da kun karanta qur'ani kun yi imani da kun san da haka Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan yace wata ta tsage kuma alkiyama ta kusa to wannan ke nuna cewa duk idan Allah madaukakin sarki ya nuna ma mutum aya bibi ba kuma aka nuna masa shari'a bai bi ba to rayuwarsa tana cikin hatsari kwarai da gaske tun daga shi Allah da Allah ya shafe zukatansu ya hana musu alkhairin su ga gaskiya balle su iya aiki da ita sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya faɗi irin sakamakon mutanen da suke da kangarewa irin wannan kangarewa a wani wuri da yake cewa wala ina taital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak ai waɗanda aka ba su littafi suna sane inda za ka zo musu da dukkan wasu ayoyi da muka sa ba za su bi addininka ba ba za su bi abin da kake bi ba kuma wannan tun kafin yau haka abin yake za ku ga mutanen annabi musa alaihi salam an rinka kawo maganarsa a ƙur'ani kawowa mai yawa saboda halayyansu ya yi kamanceceniya da halayen al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ji ana faɗin annabi musa da yawa a cikin alƙur'ani malamai suka ce saboda kamanceceniyan ɗabi'unsu yana da kamanceceniya da irin ɗabi'un al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan asar ɗin da muka faɗa na tsagewan wata da gaddamar da kafirai suka yi ai in kuna karanta tarihin annabi Musa a Kur'ani, za ku ga shi ma makamancin wannan ya faru da shi lokacin da ake yanka 'ya'yansu, ake kashe matansu Fir'auna a tarihi aka ce ya yanka jarirai jarirai kawai ƙananan yara maza ya yanka kimanin dubu goma sha biyu domin ƙoƙarin ya ga ya riski ya kashe annabi musa laifin to amma a ƙarshe bayan wannan kashe su da aka rinka yi da bautar da su lokacin da aka kubutar da su daga azaban fir'auna annabi musa maimakon su ƙara imani sai suka girgiri gunki kuma suka ce haza ilahun musa haza ilahun musa menene suka ce ai ga abun bauta annabi Musa ga abun bautar mu kawai sai suka manta duk wancan abun da ya faru ba shi da bambanci da abun da ya faru da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma suna bauta ma dan maraki har sai da annabi Musa ya zo yi ta jayayya da su bayan sun riga sun san gaskiya hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi waqidin laifi za su tafi yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ga kafirai sun samu wata bishiyar magarya suna rataye makamansu a jikin wannan bishiyar wai suna neman albarka cewa in sun rataye makamansu a nan to in sun je yaƙi ba za a ci su da yaƙi ba abi waƙirin laifi Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce a lokacin mu kuma ba mu daɗe da mu musulunta ba imaninmu bai ƙarfi sosai ba ya ce sai muka ce ma annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ij'al lana zati anwatin kama lahum zati anwatin ta sanya mana mu ma wani abin da za mu rinka rataye bishiyoyin mu mana muna ajiye makaman mu a jiki mu nemi albarkacin bishiyan dan mu ma mun je yaki mai nasara shine Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su Allahu akbar inna hasunan Lallai Allah shine mafi girma haka abin yake baya canzawa ina rantsuwa da Allah kun faɗa min irin maganan da mutanen annabi Musa suka faɗa mishi su ma duk an gama kubutar da su daga azaba amma suka ce ai musu gunkin da za su rinka bauta ma ya ce to kuma ga shi kun faɗi wani abu mai kamanceceniya da wancan abin da asalin wato suka faɗi to a nan dai yana nuni da cewa idan mutum ya ɓace a kan san rai to galibi gaskiya wa'azi bai cika amfanansa ba Allah subhanahu ta'ala ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah sai ce ne ala ilmi wanda Allah ya batar da shi akan sani yana sane ya doge sai Allah ta'ala sai ya asalin wato hana shi fahimtar shari'a asalin inda take Allah ta'ala ka tsare mu da irin wannan mummunan aiki a gaba sai Allah ta'ala ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim sanu dai Allah ta'ala yayi rufi akan zukatansu kuma yayi rufi akan kunnuwansu wa ala absarihim ghishawa sannan Allah wannan sarki yayi lullubi yayi rufi ya rufe ya lullube wato gannansu lahum azabul azim sannan a ranar haduwarsu da Allah madaukakin sarki suna da wata azaba wanda take mai girman gaske ma'anan faɗin khatama Allahu ala qulubihim shine Allah ya lullube akwai Allah ta'ala ta kalmar khatama da rana kalla rana ala qulubihim a wani yace tsaba Allahu ala qulubihim dukkan wannan yana nufin Allah ya sha makance zuciyar mutum ga gaskiya ko ya ganta da ido ba zai iya aiki da ita a zahiri ba Allah subhanahu ta'ala ya rinka zargin wasu mutane waɗanda zuciyarsu ta mutu sai ganin ganinsu na ida bai amfani ba har yake cewa fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sanu dai makantan ido ba shine makanta ba amma kaga makantan zuciya mutum ya ga gaskiya a nuna mishi ita ya fahimce ta ya kibinta Allah ya ce wannan shine haƙiƙanin makanta ma'ana gani rashin gani na ido ba aibi bane ko da mutum zai gan shi na ƙasa ne amma ya haƙuri ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah wannan baya zama aibi ko ya tauye masa daraja a rayuwarsa inda tawaya ne ko aibi ne da Allah subhanahu wata'ala bai jarabi wasu daga cikin annabawa da makanta ba kama annabi annabi Yaqub ko an jarabe shi da makanta kun ga da aibi ne da Allah ta'ala bai yi sa ga annabi ba sannan kuma da aibi ne da bai sa har a cikin sahabbai an samu wannan ba ku kalli abdullahi ibn ummu maktum sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi mai daraja dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son shi yana kaunan shi kuma ya aminta da shi har in an zo an samu sabani na auratayya a gidaje yakan ce ma iyalin wani in mace ce ce ta je gidan Abdullahi ibn Umm Maktum ta zauna zuwa wani lokaci kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ne ya hukunci a tsakaninsu sannan kuma yana cikin waɗanda suke kiran ma'anar sallallahu alaihi wasallam sallah har annabi sallallahu alaihi ke cewa idan kun ji Bilal ya kira sallar asubahi ku ci gaba da cin abincin ku alfijir bai fito ba amma idan kuka ji Abdullahi ibn Ummu Maktum ya kira sallah to ku daina cin abinci domin shi baya kiran sallah sai alfijir ya fito to kun ga wannan daraja ne da kima a gare shi sannan kuma sanadiyan shi ayan alkur'ani da dama sun sauka wanda Allah ke nuna cewa yana son shi kamar fadin Allah wannan sarki da ce abasa wata walla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka har zuwa ƙarshe da Allah ya faɗi a kansa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da kafiran makka suka zo suka ce da shi su suna so su tattauna da shi maganan addini idan ya ba su hujja gamsashe za su bar abin da suke kai su musulunta amma fa da sharadi sharadin shine shi yana zama a cikin talakawa su kuma nan sarakuna ne his excellency his royal highness babu wani talaka da zai zo inda take in za su tattauna da shi sharaɗi kar wani talaka ya shigo wurin daga su sai shi NDIP vip ne su kenan ko a tsammanin su shi kuma annan sulasula Allah ya ce mai wasbir nafsaka ma allazi ne da ona rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka yi haƙuri ka zauna da waɗannan masu ambatan Allah safiya da maraice wanda katangan gidan wani zai faɗi aikin gayya a je gina mai katanga har da annan sulasula har sai su da kansu da suka ce suna roƙon a yi mishi wata kujera ta musamman a madina don akan shigo madina a ce ina yake ba a ga fada ba ba a ga eh, bargan wakai ba ba a jana algaita ba akan zo a duba sai su rinka tambaya sai a ce gashi can sannan su je inda yake da kansu sabai suka ce don Allah mi maka wani wurin da za ka rinka zama mana don a samu saukin tambayan to ma'ana suka ce to tun da haka ne su kar a zo musu da talaka ko ɗaya a inda za su zauna annan sulasulan saboda kwaɗayin shi da su musulunta domin a cikinsu su ne masu cutar da musulmai a lokacin mutum ɗaya a cikinsu ya musulunta yana da ƙarfin da musuluntan shi zai sa musulmai talakawa da suka yi imani da annan sulasulan su samu sauƙin rayuwa to wannan sa sai manzo Allah ya kwaɗaitu akan ya tattauna da su saboda ya san musuluntan su zai taimaki da awarsa kwarai da gaske suna zaune ana cikin magana sai ya fara magana da su sai ga Abdullahi ibn Ummu Maktum inda yana gani da ida kila da ganin yanayin zaman ma ba zai so wurin ba amma baya gani yana zuwa sai yake cewa ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya manzo Allah nazo neman fatawa ne dan Allah sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam na jin muryan shi daga nesa sai ransa ta so ko da ya matso ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gintsa fuskar sai kauda kai irin kai kamar su fahimci ba da izinin shi ya zo ba kar wannan ya tasiri su ce ba za a yi zaman ba aiko da yake Allah su ta'ala ya isa ya nuna cewa komai a hannunsa yake kuma ya nuna ƙaunansa ga Abdullahi ibn Ummu Maktum shine sai ya saukar da wannan aya ya ce abasa ya gintsa fuska wata walla ya ba da baya kaga yanzu shi aka saukar ma da ayan kuma shi shine yi hakan amma saboda matsayin shi a wurin Allah sai Allah bai ce mai abasta wata wallaita an ja a kal'a'ama ba Ya ke ba shi labari wani ne abin ya faru da shi amma haƙiƙani in ya ji maganan ai shi ake nufi malamai suka ce abu biyu ne ya faru a nan na farko Allah ya girmama shi saboda ba a taɓa faɗin wani abu da annabi sallallahu alaihi yi ba face tare da yafiya a tare da shi afallahu anka lima ta da sai Allah ya girmama shi ya tabbatar mai da rahama sannan ma yake faɗin wani abin da zai faɗa daga baya to suka ce na biyu kuma yana da tsananin tsoron Allah wanda da direct Allah ya ce mai ka girta fuska ka ba da baya bayan ni na aiko ka kai wannan aiki suka ce wallahi alazim manzo Allah zai iya fadi ya mutu saboda an samu a cikin tabi'ai waɗanda haka ya faru da su wani ya duka ya karanta ma wani a ka afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un wai tsammanin ku mun halice ku ne dan wasa kuma tsammanin ku ba za ku da wurin mu mu bincike ayyukan ku ba sai wannan tabi'in ya faɗi sanadiyar mutuwarsa ce har lahira ayan qur'anin nan ta kashe shi akwai wannan a cikin rayuwar tabi'ai sun kai kusan mutum hudu ko biyar idan ka kafa karanta littattafan ulumul qur'an da ku tsinci wasu daga cikin to wannan ya sanya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko ai kun san ya kowa tsoron Allah dama a duniya to shi yasa sai Allah ya ce ya gintsa fuska ya bada baya to ya fara tunani yanzu zuciyar ta fara hararowa don ta iya daukan sakon an ja'ahu la'ama saboda makaho ya zo mishi to an ya gama gane kuma me ya faru shi yasa daga nan sai Allah ya ce wa ma yudrika wa ya sanar da kai la'allahu yazzakka ko ya zo ne tsarkaka wannan tambayar da yake yi ai ta fi alkhairi a gare ka fiye da waɗannan kafirar da kake gani ni ne Allah kuma nike da iko a kansu zan karya su kuma kai zan fifita ka kuma hakan zai faru kuma hakan ma shi ya faru saboda Allah subhanahu wataala a gaba sai ya ce wa amma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra ina son ka inda yi magana akan amma man istaghna fa anta anhu wa a gaba dai Allah ya ce wa ma alayka Allah yazzakka me damuwar ma dan basu tsarkaka ba su musulunta ba dai addini na bane ka bar ni da su ka ga yanda zai faru in ma basu tsarkaka bani na san yanda zan yi da su lasta alaihim bi musaitir ai kai ba mai tilastawa bane ko anur ce in alayka illa Na naka kawai isarwa ne kai dai ka isar duk wanda ya taurin kai ka barni da shi to me nake so in faɗa shine maganan makanta Abdullah ibn ibn Umm maktub annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka wayi gari idan yana zaune a majalisi Abdullah ibn Umm Maktum yazo a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi ya shimfida mayafinsa rida mayafin da ke jikinsa yakan cire ya shimfida a inda yake zaune ya tashi a wurin ya ce ma Abdullah ibn Umm Maktum yazo ya zauna a wurin ma dalla da wanda Allah ya zarge ni saboda shi haka yake girmama to sannan kuma a ƙarshe Abdullahi bin Maktum ma mutuwar shahada yayi a yakin Qadisiyya in mun karanta yakin Qadisiyya ga sai da ya kashe mutum kusan 70 sannan aka kashe shi kuma baya gani da aka zo sayyidina Umar ya ce da shi ma'azur an Allah ya maka uzuri ka koma gida kai baka gani ba wajibi bane ka je yaki yace a'a Allah fa bai mun uzuri ba yace Allah ya maka uzuri na Allah ce laisa alal a'ma haraj ko Allah ya ce babu laifi ga wanda bai gani a wurin yaki ba sai an je da shi bai ce a'a ni kuma na ji Allah ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minin Allah bai daidaita ba daidai bane wanda ya fita aka jihadi da shi da wanda bai fita ba dan haka barni in tafi sai na Umar ya tausaya mai yayye ce a'a wannan tausayin naka bana so banne na je ana zuwa ya ce nan ne filin yaki aka ce ya ce to ku tara mun makamai amma kan wanda ya zo kusa da ni da na ji motsi bugu zan kai kuma harbi zan yi <laughs> ya ce kar wanda ya matsu kuma haka aka yi ƙarshe har aka zo shi ma ya mutuwar shahada to kun wannan ba karamin daraja bane sannan abu mafi girma da zamu wuce wannan da shi shine maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk Allah ta'ala yana cewa duk mutumin da na raba shi da masoyansa guda biyu kuma yayi hakuri akan haka to a ran alkiyama ina jin kunyansa ba ni da abin da zan iya saka masa da su shine gida face gidan aljanna aka tambaya annabi sallallahu alaihi menene waɗannan masoya guda biyu yace su ne ganinsa sa da ido da yake tare da su duk wanda aka jarabe shi da wannan yayi hakuri annabi sallallahu alaihi ce Allah ya ce a ran alkiyama yana jin kunya su haɗu da shi face sai a gidan aljanna ce haɗuwar ta to kun ga wannan ashe ba aibi bane na Allah ta'ala ya, tsare mu baki ɗaya to da an malai fada anan yace Allah ya rufe akan zukatansu kun ga anan an zargi zukata Allah ce fa inna hala ta'mal absar ganin rashin ganin ido ba fa shine aibi ba na makanta a'a inda makanta yake shine walakin ta'mal qulubul lati fi sudur shine a samu zukata da suke cikin kiraza su zamto ba su iya ganin gaskiya ba kuma sa iya wato asalin aiki da shi sannan Allah ce wa ala sam'ihim haka na a wurin jin su annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raya rinka zuwa har coci coci yakan ce da su ku duba littafin ku a cikin Allah ya faɗi cewa ni shine ya aiko ni su yi jayayya da shi a ɗauko kuma a karanta sai a gani har da aka zo karanta wani ya sa hannunsa ya rufe daidai inda aka faɗi annabtan nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cire hannunka yana cirewa kuma sai gashi to kun ga wannan ya nuna cewa ko mutum bai gani ba ya ji labarin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ba shi labari game da abin da ya shafi ranar alkiyama amma sai mutum ya kime ne da ke aiki da shi shi kuma imani da ranar alkiyama ne yana da amfani mai yawa a cikin rayuwar musulmi daga cikin amfaninsa shine zai rage maka dogon buri duk mutumin da ke tuna zai tafi lahira burinsa yakan zamto takaitacce kwarai da gaske a gidan duniya shi yasa so da yawa yake da kyau mutum ya rinka ziyartar makabarta ko ya je a rufe mamaci tare da shi ya gani akwai wani yaro a nan kawo yake layin kafin soli ya shigo an makaranta da makaranta komai an yi da shi lafiya kawai ce ma mahaifiyar shi islamiya zai tafi ya goge kayan shi da kansa ya ce da Allah in karfe uku ta yi a tashe shi sai ya je makaranta sai ya jona ruwan zafi ya ce ruwan shi ya zafi a tashe shi ƙarshe wannan ruwan zafin da shi aka yi mai wankan gawa sunan shi Usman da wannan ruwan zafin da shi aka yi masa wanka na san shi a nan kawo yake layin tafi soli to kaga irin wannan in mutum yana tunawa sai ga yanda abin yake ashe duniya ba gidan da zai dauke ta wani kayan gabas ba ne ba wani gida ne wanda mutum zai zo ya miƙe kafa ya ji cewan shi ya fi kowa irin kawai ragasci duniya yake nema kai tsaye a'a yana da kyau ka nemi duniya saboda ka tsara ka kuma ka rayu rayuwa mai kyau amma kuma kar ta zamto ta ce ƙarshen manufanka a rayuwa da kuma abin da mutum shine ya tasa ya tasa a gaba inda a ce duniya ita ce mafi darajar abu a wurin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar ta ba ina fata mun fahimci wannan to saboda haka yana da kyau ya zanto mutum yana tuna lahira yana tuna makwancinsa yana tuna ranar da za a raba shi da masoyansa ko yana so ko baya so to sanin wannan zai wahala ya baka dama ka iya zaluntan wani shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam duk in zai faɗi hadisi wani lokaci ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir saboda wannan ranar ba karaman wato asalin rana ba ce duk ranar da aka ce masa za ta shagaltar da mutum ya kasa komai ya rasa inda zai yi likullin ri'in minhum yawma idin sha'ani yau ne, to za ka tadda cewa rana ce wanda ya kamata a yi mata kimtsi kwarai da gaske kunu buba na na Fatima ku gani radiyallahu anha manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita na na Fatima fa wani yanki ne na jikina duk abin da ke faranta mata rai yana faranta min rai sannan duk abin da ke bakanta mata ku tabbatar yana bakanta min rai saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna soyayyar shi gare ta a sarari a fili ga kowa amma kuma ana zaune wata rana sai aka ji shi da kanshi ya kira ta ya ce ya Fatima binti Muhammadin haka ya kira ta ya kina na Fatima diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i'mali wallahi ki tashi ki aiki kwarai da gaske ki bi Allah fa inni la ugni anki min Allah shay'a domin fa in an je can gidan ba abin da zan iya amfanar miki da shi aikin da kika yi shine abin da zai asalin wato amfanan ki to kun ga idan mutum yana jin irin waɗannan ya kamata a ce zukatansa sun yi taushi sun kimtsu wurin karɓan abin da yake sako ne na Allah amma wanda yake bai yi imani ba duk faɗin irin waɗannan abubuwa ba za su amfane shi ba shi yasa Allah ya ce wa ala sab'ihim sannan wa ala absarihim nan Allah ya rufe akan ganin su ta yadda sun ga gaskiya kuma sun kasa binta in ma mutum bai gani ya faru a gabansa ba to ya karanta a tarihi cewa wasu ba su bi Allah ba kuma ƙarshen rayuwarsu ya zamtu ba su ci nasara a cikinsa ba misalin ka ɗauki irin su fir'auna za ka tadda cewa sun yi rayuwa ta ƙasaita da isa amma kuma a ƙarshen abin da ya faru shine sun ƙare cikin tozarci da ƙasƙanci da rashin cin nasara to irin waɗannan shine Allah ke nufi da cewa yayi rufi akan zukatan irin waɗannan mutane kuma yayi rufi akan gannansu saboda irin kafircin da suka yi da kangare wanda suka yi ma Allah bayan gaskiya ta tabbata a gare su sai zamto sanadiyan wannan Allah bai datar da su da shirya ba kuma yayi musu tanajin samun wani azaba mai raɗaɗi wanda zai same su a ranar alkiyama Allah ta'ala ka tsare mu daga shiga cikin irin waɗannan ka kuma ba mu ikon yin aikin da zai nisanta mu zuwa ga azabanka za mu yi ɗaukan aya ta gaba wa minan nasi ko? wa minan nasi mai ya kulu amanna billahi wa bilyamumin akhir wa mahumin yukhadi'una Allah wal na amanu وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون to waɗannan ayi guda biyu da muka fassara su ne suka yi magana akan abin da ya shafi kafirai akwai kuma waɗanda suka fi kafirai matsala da tsanani a cikin addinin musulunci waɗanda Allah ta'ala ke fushi da su fushi wanda yake wani lokacin fiye ma da wanda yake yi da kafirai ɗin shi yasa an kawo ayoyi biyar kadai suka yi magana game da muminai ayoyi biyu kacal Allah ta'ala ya kawo yake magana game da kafirai to waɗannan ayoyi da za mu fara karanta su a yanzu su kuma za su yi magana ne akan munafukai munafukai su ne mafiya sharrin mutane a cikin al'umma su ne mutanen da suke raba duk wani abu da Allah ya haɗa. su ne mutanen da sukan shiga fushin Allah fiye ma da kafirai wanda ba su imani ba domin Allah ta'ala ya yi musu alkawarin cewa a ranar alkiyama a cikin yambu can narkon ƙasan wuta za a fara zuba su kafa a ɗauko su fir'auna a zuba a samansu duk wanda yake munafiki ne shi to gidansa a gidan wuta tana ƙasa da gidan fir'auna ma'ana ta yi nisa nasa ma tana iya fin azaba fiye da na kafirai domin Allah ta'ala ya ce innal munafikina fi darkil asfali minan nar lallai su kafirai suna can narkon gidan ƙasa yankun gidan wuta a cikin wutan jahannama ma'ana sai an gama tattoshe sa asalin zafin wutan sannan a shigo da kafirai a bayansu wannan ko ya faru ne sakamakon mummunan cutar wanda suke ma musulunci fiye ma da na kafirai munafiki yana cutar da addini fiye da yanda kafiri yake yi su ne mutanen farko da suka cutar da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin sahabbai ya tashi kwarai da gaske game da al'amarin har irin su na Umar suke da fahimtar cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya nuna su ya nuna su kawai a kashe su gaba ɗaya a huta da azaban su da fitinan su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai su rahama ne a cikin ku saboda da su ake jarabtan ku su ne suke cutar da kai sai Allah ya daga darajarka daga cikin illan munafiki shine ya zo maka da fuska biyu shi dai zo maka a matsayin masoyi amma hakika ne makiyinka ne gaba kadai yake nema da zai cutar da kai ya halaka rayuwarka gaba ɗayanta haka suka yi ma'anar sallallahu alaihi wa sallam da irin wannan suka yi amfani da shi wurin raba kan musulmi kuma Allah ɗaukin sarki na cewa wa atasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya wala tafarraku kada ku rarraba duk wurin akwai munafiki to shi raba mutane yake yi. shi kuma Allah baya son a rabu saboda idan kan al'umma ya rabu to ba za su taɓa ma nasara abin da suke nema ba ba za a taɓa cin nasara ba Allah ta'ala ce fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku jayayya kada ku zo kowa ya ce inawa inawa ku zo mu je ku raba kan mutane Allah ta'ala ce in kun yi haka za ku watsi wa tadhhabu rihukum kuma karfin ku zai tafi amma in kuna so ku yi karfi ku ci nasara wasbiru ku yi hakuri da junanku duk inda za ka zauna da mutane dole sai kaga abin da ranka baya so dole sai kai ma wani abin da ran bai so kai ma watan wata rana wani zai maka abin da ranka baya so ko yana sani ko koko da gangan ko ma dai wanne ne daga ciki sai Allah ya ce ku yi hakuri saboda ta rayuwar duniya tana karewa ana zaune zaka ji an tsinke wani a ce babu shi shi yasa da an ce mutum ya rasu abu na farko ka fara tunanin me alakar ka da shi duk wanda aka gaya maka rasuwan shi a duniya kana masa addu'a ka tuna ya alakar ka da shi idan alaƙarka da shi adalci ne to ka gode ma Allah idan ku alaƙarka da shi ta zamto zalunci ne to za fa ku haɗu a ranar da ba zai taɓa yafe maka ba ba zai taɓa yafe maka ba ko da ku kai mahaifinsa ne ko ɗan da ka haifa saboda ba wanda ka iya sadaukar da lada guda ɗaya a filin alkiyama zuwa ga wani mutum ko mun kusancinsa da wannan mutum kai in ka ga ma mutum ya zo kusa da wani a ran alkiyama to sun rayu ne akan takawa kuma sun bi Allah tare kuma sun tsayu akan abin da Allah yake so domin Allah ta'ala ce al yauma yawma idin ba'dhum li ba'din adu illal al a ran alkiyama duk wani mutum da ka sani maki dan uwansa ne in banda wanda suka ji tsoron Allah suka rayu akan takawa a nan gidan duniya su kaɗai ne sukan iya haɗuwa da juna a ranar alkiyama har su iya zama da junansu shi yasa anan sai Allah ya ce wa minan nasi akwai kuma daga cikin mutane man ya ƙulu wanda zai rinka cewa amanna mun yi imani wa mahun amanna billahi mun yi imani da Allah wa yawmil akhiri da rana ta ƙarshe wa mahun bi mu'minin amma gaskiyan magana shine ba su yi imani ba ma'ana abin da Allah ke nufi anan nan shine akwai daga cikin mutane waɗanda suke shakka suke kokwanto suke rayuwa tsakanin ɗimuwa abin ya shafi rayuwar muminai da kuma kafirai suna ganin su su imani ne ko su zauna a cikin kafirci ne wannan ita ce siffar waɗanda suke munafukai suna faɗi da harshen su in sun shiga cikin muminai ce da su mun gaskata Allah mun gaskata ranar sakamako ta ce ranar alkiyama amma kuma a cikin haƙiƙanin magana shine ba su gaskata hakan ba shi yasa Allah nukin sarki a nan sai yake fayyace ɗabi'unsu yake kunyata su domin ya zamto manzo Allah su ya fahimci su wane ne su don al'amarin munafurci yana da wahala kwarai da gaske ba ka iya buɗe baki ka ce ma mutum munafiki yana da wuyan ganewa kwaran gaske saboda al'amari ne da ya shafi zuciya ina so mu kiyaye wannan eh buɗe baki a saurin cewa wani munafiki ne wani munafiki ne galibi ba a hannun mu yake ba Allah ta'ala shi ne ya fi sanin zuciya amma abinda mutum ya bayyana a cikin aikinsa to da shi ake masa hukunci wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin duk abin da ke zuciyar mutum mu ba mu sani ba wane na da imani a zuci ba za mu iya hukunta shi ba a'a wane munafiki ne ba za mu iya cewa wane munafiki ba ne sai dai in yayi wani aiki da ya bayyana abin da ya zo a nassi to wannan ana iya ɗaukan izina a nisanci abin da ya aikata a zahiri kuma a nemi kariya wato asalin da gare ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ɗaya daga cikinsu wanda baya tsoron idan shi ba munafiki ba ne kenan wannan yana nuna cewa ba ka kallon wani kai ka ji ka tsira ka ɗora abun akan wani ana so kowa ma ya ji tsoron kasancewarsa akan haka ne abin da ya sa haka ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tsoratar da eh, sahabbai akan sha'anin munafikai wanda har ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa na rayu da sahabbai mutum hamsin a cikinsu suna raye lokacin da na taso aka haife ni sai wasu suke tambayansa don Allah ya kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gansu da wasu siffofi guda biyu aka ce ya suke ya ce na farko idan dare ya yi kaje wucewa ta wurin gidajensu za ka ji kamar zakuna ne da aka sako su daga kubansu suna gurnani ma'ana suna sallan dare suna karanta ƙur'ani suna kuka suna neman gafaran Allah ya ce haka suke ba ka wuce gidajen cikin dare ka ji shiru sai dai ka wuce ka ji suna karanta Qur'ani suna kuka akan zunubansu yace sannan kuma na tarar da su kowane mutum ɗaya a cikin yana jin tsoron anya shi ba munafiki bane su a karan kansu tsoron su kenan ba su kallon wani su ce wani a'a su a kansu suke aiki da abu kuma kun ga wannan sai sa sai suka tsira domin duk lokacin da kake jira ka ga laifin wani to kai za ka yi laifin da ya fi nashi ma baka sani ba kuma so da yawa sanda kake neman aibin wani mutum sai in kana da irin aibin sannan kake gane shi ma yana da aibin saboda sai da kake da damuwa akan abin sannan ne ka iya gano na wani da a ce ba ka bane ba ma za ka iya jira ka kalla a jikin wani ba sai da Umar Allah ya kare da a gare shi yace ce sallallahu ya samu Huzaifa bin al-Yaman shine sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Huzaifa shine manzo Allah ya kan yi sirri da shi Annabi ya same shi ya ce da shi ya kai huzaifa ka ga wani ya ce e eh, da wane da wane da wane da kake gani a cikin sahabbai ba sahabbai ba ne munafukai ne munafurci ya kawo su jikina ba su yadda da ni ba neman kafa suke cutar da abin da nake yi to ya nuna ma huzaifa su ya ce waɗannan ba sahabbai ba ne ba ma za su mutu a kan imani sannan sai je samu sai na umar radiyallahu anhu ya ce da shi ya kai umar na nuna ma huzaifa munafukai a cikin ina fata mun fahimci magana to kun ga waɗannan mutum biyu kadai Allah sallallahu alaihi magana da su Umar na jin haka sai ya tashi ya je zafi Huzaifa bin al-Yaman yace da shi wallahi Allah sallallahu alaihi ya nuna min ya faɗa min cewa ya nuna maka munafukai a cikin yana kuka yace manzo Allah ya ce mun ya faɗa maka suwaye munafukai a cikin mu su wane ne ya ce wallahi ba zan taɓa faɗin sirrinsa ba tun da ya ce maka ya faɗa mun to da gaske ne ya faɗa min amma su waye tun da kai bai gaya maka su waye ba to ni ma ba zan faɗa maka su ba ko zai fa mutumin kirki ne kwarai da gaske kuma haka ya kamata mumini ya zama in kana mu'amala da mutane sun kai ɗari kowa ka bar mai sirrin shi a matsayin shi kar ka shigar da sirrin wani wurin wani wannan shi ke nuna alaman nagarta shi ke nuna alaman tsoron Allah to shi ne sai na umar ya ce mai to ina gama ta da girman Allah ina cikinsu don Allah ku ji ba kun san waye umar kuwa shi ne fa wanda ke yin magana ƙur'ani ya sauka ya faɗi irin maganan da ya a matsayin aya Allah ya saukar da ita duk abin da kuka ji lokacin da eh, masu garin mata suka juya ma annabi sallallahu baya ko sai kai shi masallaci kwana 29 tace sanda ya tafi mun fi kowa shiga bala'i to dole ki shiga bala'i mana tun da. shawarma bai shigowa ko duk wani subsidy ya yanke ta ce wallahi mun fi kowa shiga damuwa da ya fita amma ran da ya dana 29 sai ta kalle shi ta ce hmm me hana kai wata daya shi ne yi dariya ya ce to ai wata kwana shi kuma sai fara bada da fatawa kaga in yanzu ne kila fa cikon wata a gidansu za ta yi mutum ya ci wannan bakar bai ya dawo kuma a taɓa mai wannan bakar magana ba lallai ne a fahimci juna ba a lokacin sai ce ai wata shi kwana tara ne in ya ɓuya ne ake kaddara shi talatin. Bawan Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi karki gwada a yanzu dan mijinki ba annabi ba to shi ne sai ya faɗa mu Huzaifa ce wallahi baka cikin su sai sai na Umar ya farin ciki ya gode ma Allah to amma Umar da ya fara bin diddigi wallahi sai da ya gano su waye sai da ya gano saboda tsoron da yake ji ga munafurci shine abin da nake so ku gane sabai suna tsoron munafurci kwarai da gaske idan aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu yana tambayi yana bin Huzaifa idan aka ce wani sahabi ya rasu sai sai na Umar ya ce ku je ku gani Huzaifa na wurin sai tura bawan shi ya ce je kan inda aka yi rasuwa ka gani Huzaifa ya zo sai ya ce a'a bai zo ba sai ya ce kakkace ni na aiko ka kaji ka ce ma Huzaifa wani ya rasu kun banci magana aka ji aka ce mai wani ya rasu aka ji ce inna lillahi ya fara mai addu'a tashi ya tafi sai na umar ce nima sai kakkaɓa kayana sai in je a yi sallan shi dai ya ce amma ko wanda da suka rasu aka ce ma fa wane ya rasu sai ya shiru shi bai mai addu'a ba ko bai je wurin jana'izan ba Umar ya ce da na ga ya shiru ni sai in salale sai in yi gaba saboda yana cikin ina fata kun fahimci magana to amma dai me yasa muka kawo wannan maganan shine su sahabbai sun fi tsoron munafurcin a kansu kafin su kalli wani kuma alaman zaka shirya shine kullun ka rinka ɗaura laifi a kanka ba kan waninka ba idan kana kallon kai ne mai laifin to yanzu za a fara gyara amma duk ran da kake kallon laifi a kan waninka to gaskiya kafin a gyara kuma sai ran da Allah ya ina fata mun fahimci wannan ina ganin saboda yanayin lokaci zai kyau kila mu takaita anan insha Allah gobe sai mu daura daga farkon bayanin tunda ayin da suka magana akan su suna da yawa don mu samu gaba mai kyau insha Allah sai mu je zuwa ga littafi na biyu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس درسنا نوكينا نوكو درسي نوكو na لتاكم a المولود hukunce-hukunce abin da ya shafi haihuwa da haƙoƙin ‘ya'ya akan iyayensu za mu tashi a kan gaba ta uku matsala ta bakwai haka ne? a tahnik ko mun fara? yau anan za mu tashi a tahnik daga cikin abin da ake so a yi ma yaro idan an haife shi shine a tahnik ma'anan a tahnik yana samun asali ne daga dasashi wannan abin da haƙori ke fitowa a kansa Shi ne dasashi ko to shi ne a tahnik a cuɗa ma yaro a kan wannan dasashin ko wani abu makamancin kamar yadda mu ji a gaba Bala ce da an haifi yaro abin da ake so a fara yi masa shi shine tahnikul maulud a yi ma yaro wannan tahniki din sannan na biyu waddu'a ulahu a yi masa addu'a bil da samun albarka a yi masa addu'a na cewa Allah ya yi masa albarka wannan addu'an iyayensa suna iya yi masa haka a tahnik ɗin ma iyayensa suna iya yi masa sannan kuma idan iyaye ko suna wurin ko ba su wurin za su iya sa wani mutum da suka ga alaman nagarta da tsoron Allah ya yi ma ‘ya'yansu a matsayinsu. An fahimta? Asali iyaye ake so su yi, amma idan sun ga wani mutum da suke fahimtar nagarta da salaha da tsoron Allah tare da shi sai suka ce ye maɗansu da suka haifa to ba su yi laifi ba haka ya halarta a musulunci an samo wannan saboda abin da abu musal ash'ari ya yi abu musal ash'ari sahabi ne na annan sulasallar yana daga cikin fitattun sahabban da suke da iya karatun alkur'ani an yi masa haihuwa sai ya ɗauki ɗan ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wurin amma manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a kawo dabino busasshe ya tattauna dabino da ya gama tattaunawa sai dan goga ma yaron a dasashinsa kuma ya tabbatar da dan Allah ku fahimci yana da muhimmanci sai ya dan goga ma yaron a dasashinsa kuma ya dan matsa wani abu kaɗan na ruwan dabino ya tabbatar yaron ya haɗe haka annan sulasula ya mishi sahabbai da dama sun yi haka mazansu da matansu akwai wadda da ta haihu ma mijinta baya nan ita da kanta ba za ta iya tashi ba saboda jini da take ciki sai ta ɗauki ɗan sai ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ta ce ga abin da ta haifa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce akwai dabino a tare da shi suka ce eh ta hado shi da busasshen dabino yace to a kawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfa ya tattauna ya goga masa kaɗan a saman dasashinsa ya dan matsa masa ruwan a baki sannan ya roƙa masa albarka kuma a ƙarshen rayuwarsa sai da wannan albarkan ta bayyana duk duniya ta amfana da shi to saboda haka wannan ya halarta, halatta to shine ma ya kawo anan kun san littafin yana da faɗi kwarai da gaske Babu bukan da ya kawo nan shafi dududu sha biyar yayi amma gaskiya da za buɗe littafin nan shafi ɗari ma ba zai gama shi ba kuma shi da kan shi ya ce zai zo ya sharhin waɗannan rubutun da yi in ya gama sharhin za mu nemo mu karanta ko a majalisi ko ku mallaka ku karanta da kanku amma dai na tabbatar za ku ji bayanai da hadisai masu tarin yawa a cikin a cikin abin da zai zo da shi Allah ya saka mishi da alkhairi ya kamata ya kawo mana ziyara ko gaisawa da ku yayi kuma ku mai godiya ko matsala ta bakwai mala ce at-tahnik zai magana ne akan at-tahnik kuma aka ce at-tahnik huwa madgu shay'in shine a tattauna wani abu wa dalku hanqi sabiyi bihi sannan a goga dasashin yaro da abin da aka tattauna ɗin a tattauna wani abu ya ruwa ruwa sannan a goga a kan dasashi inda haƙori ke fitowa na yaro bayan an goga ɗin wa shai in minhu sannan a kokari a ga wani abu ya shiga na daga wannan abin da aka tattauna ɗin ya shiga ina fi jawfihi cikin jariri shi ne abin da na gaya muku a nan sulasulan ya yi ma ɗan da Abu Musa ashari ya haifa ya guga masa sannan kuma ya dan matsa masa ruwan kaɗan ya abu kada ki je kuma ki tittila mai dabino yaro ya kware ba ruwa na. wa yustahabbu sannan kuma an so a shari'ar musulunci at-tahniku idan an tashi at-tahnik ba'da al-wiladati bayan an haifi yaro ana so ayi wannan at-tahnik din bitamrin da busasshen dabino an gane ko in kina da ajuwa sai ki nema in kina da juna biyu ko tana da shi ko ba ke ba ma sai ki tsaya ki rinka ajiyewa da an ce wancan ta ce ga tukuici na ai masa tahnik an gane ko to busasshe akan so a yi shi da busasshen dabino fa in yatayassar idan bai samu ba kila ba lokacin sa bane farutabun to a yi shi da danye ya halatta a yi da danyen dabino wa in yatayassar kai idan ma kila inda kuke rayuwa babu dabinon kwata-kwata ba ɗanyen ba busasshen saboda musulmi suna da yawa a duniya ko ta yiwu akwai garin da ma kwata-kwata ba a samu akwai ƙasan da ma ba a samun dabinan gaba ɗaya fa shay'un hulwun to a yi shi da wani abu wanda yake hulwun mai zaki sai saurin kawa ya ce kala asali kaman zuma hmm? in ba samu ba ana iya yi da zuma sai dai in zuma ne kin ga ko ba ki sa bakin ki ba kenan ko ba haka ba hmm. duk da cewa a tahniq abin da ake yi shi ne fatan kamar samun tabarruki ne na alkhairi ga shi yaron sai sa suka ce idan mahaifin kuda ya ga wani wanda yake gaya alama ya fi shi nagarta to yana iya sa wani ya masa saboda albarkar ne ake fatan a samu Allah kai mana albarka baki ɗayan mu to yanzu anan mun samu fa'ida ko ta bakwai shine ana yin attahni kuma mun ji yadda ake yin sa ana tattauna dabino ko busashe a farko shi aka fi so in ba busasshe ba danye in ba danye ba a samu wani abu mai zaƙi, kuma mun fahimci ana ɗan goga shi ne a saman dasashin yaro kuma a sa wani abu kaɗan ya shiga cikinsa wannan ita ce fa'idar da muka samu a matsala ta bakwai matsala ta takwas malai ce wala ya sulhu fil azani wal iqamati fi udnil mauludi hadithun ai ma'ana wala ya sulhul hadith kenan babu wani hadisi da ya inganta kwata-kwata a duk hadisan in kun karanta wani littafi da malam Sheikh Abdulrazak ya haya haifan yayi haihuwa a sunna littafin ya bace da ina da shi amma da za a same shi gaskiya da kun karanta littafin duk da ya faɗaɗa amma dai yana da amfani kwarai da gaske ya kawo dukkan ingantattun abubuwa na haihuwa kamar yadda wannan ya zo ya ce baya halarta al'azan a kira sallah akan ce a kunnin dama ko wal iqamati ko a tada iqama kenan a kunnin hagu mala ce babu wani hadisi da ya zo ingantacce da ya yace ayi wannan fi udunil maulud a cikin kunnin yaran da aka haifa ina fata mun gane in kun duwa ku ga yawancin littattafai sun kakkawo amma dai maganin cewa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi babu shi karshen abin da malamai ke nuni a kansa shi ne waɗanda suka kawo din dan akwai wanda sun kawo cewa wasu suka ce ma ikama ne bai halarta ba amma ana kiran sallah Suka kun gane ko wasu kuma suka ce ana yin duka biyu din amma magana fi inganci gaskiya duka babu wani hadisi da ya zo da ya inganta a kan haka to a ƙarshe su ma fa'ida da suka bayar ba sun dogara da wani hadisi ba ne cewa hadisi kaza ya ce a'a cewa suke yi ana so ne ya zamto abu na farko da zai kwankwasa jin yaro da zai fara buɗe kunnen yaro shine sunan Allah da kuma kalmar shahada tunda zai ji farko an ce Allahu akbar Allahu akbar Kunga ya fara jin sunan Allah ne a kullunsa sannan a ƙarshen kiran sallah za a ce la ilaha illallah suka ce wannan kawai ta ce fa'idar da ya sa su suka ce a yi ina fata mun fahimta amma maganan inganci ne gaskiya babu wani abu da ya inganta kuma mafi dacewa mafi fa'inna khairar hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mu tsaya inda annabi sallallahu tsaye da mu gaskiya shine abin da yafi malai fi lafi lafil jam'i bainahuma haka nan ba wani hadisi da yazo yake magana akan cewa an ce ayi ayi kiran sallah kuma ayi kama wala fi ahdihima ba kuma wani hadisi ingantacce da yazo yace a'a kiran sallah kawai za a yi dunal akhar banda ta da ikama bal yud'a bil maulud sai dai abin da yazo a sunna wanda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma shi sahabbai suka yi kuma aka ga su sun yi albarka shine yud'a lil maulud ana yi ma wanda aka haifa ne addu'a bi ayyi du'a inda dukkan wani nau'in addu'a fihi talabul lil khair wanda a cikin addu'an akwai nema ma yaron na alkhairi wal baraka da albarka duk addu'an da akwai nema alkhairi da albarka a ciki ita ce ta halarta a yi hakuri saura minti biyar insha Allah an fahimci wannan ko jama'a yawa addu'an nan ko da larabci ko da hausa ko da yaren da mutum yake iyawa wannan shine abin da ya zo a sunna wa audatun sannan kuma a yi ma addu'a yaro ta yaro a yi masa addu'a ta hanyar nema masa tsari mina sharri daga dukkan wani sharri wa shaitan da kuma shaitani yanzu mun samu fa'ida ita ma a cikin wannan ko a takaice fa'idojin da muka samu kiran sallah da iqama ba su inganta ba ga yaron da aka haife shi amma babban abin da ake so a yi masa addu'a a roƙa masa albarka wannan kuma yana tasiri kuma dama shi ma kiran sallan ai abin da ake nema da shi kenan ya za a yaro ya zamto mai alkhairi ya za a yaro ya zamto mai mene bai albarta? to wannan shi ne za mu yi ɗaukan na gaban minti biyar to zabihatul maulud yanka da ake ma yaro ana ma yaro jariri yanka idan an haife shi malaika ce ta ce matsalar mu ta tara Ya ce idan aka ce zabihatul maulud yanka da ake ma abin haihuwa ai abin da ake nufi shine ma yuzbahu lil maulud abinda ake yanka ma yaro yau masabi'ahi na ranar da ya cika ranarsa na bakwai min ghanamin na daga abin da ya shafi dabbobin ni'ima na gida tumakai kenan wala yustahab wala wala yuhsabu yawmul wilada ba a kirga ranar da aka haifi yaro a matsayin ranar haihuwa minal ayyami sabi a matsayin ta ce rana ta bakwai ma'ana yanzu ba muna safiyar ranar yaushe talata sai wata ta haihu a yanzu kun ga a yini ta haihu to shi ne malam ke cewa yanzu sunan wannan yaron zai zo ne ranan litini kun fahimta idan da rana aka haihu kenan ku fahimci wannan idan ta haihu da rana tsaka to ranan bakwai ɗinsa shine ranan da yake na na litini domin ya ce la da yawmul wilada ba a kirga wannan ginin na ranar illa wuli wulida laylan sai dai idan da dare aka haife shi da ana sallan magariba sai ta haihu to ranar talata kuma shine ranar asalin wato sunan wannan yaro din kun fahimci maganan an gane wannan malamai sun tattauna ne akan cewa wanne ke riga wani zuwa tsakanin dare da yini yukawwirul layla 'ala nahar da Allah ya faɗa ƙarƙashin wannan suke wannan tattaunawa na ilimi yana can da suka tattauna tattaunawa da faɗin gaske kuma sun kawo hujjoji da dalilai masu ƙarfi amma shi malam anan ya ciro mana kamar da ya faɗa muƙaddima zai ciro abin da yake shine mafi inganci wanda kuma yafi samun dogaro daga ilimi ina fata mun gane so dan haka dai yanzu wannan ita ma fa'ida ce mai ƙarfin gaske na san da muka samu wanda galibi kusan ba akan ta muke ba gaskiya to sai matsala ta ta goma wanda yana ga ita ce za mu tsaya a kanta mala ya ce zabihatul maulud yanka da ake ma yaro sunnatun wajibatun sunna ce amma ta dole ta wajibi shi yasa malamai suka ce in ba a samu abin yankan ranar bakwai ba har ta zo saboda rashi ba a samu ba ko kuma kila ma da kuɗin amma ba a samu dabban ba ko to ana bin ka ranar sha hudu sai kai ba za ka ce yau talata ne suna ai sai gobe kika kwashi adashi ba ko to ko za mu yi ran laraba a'a sai dai ki jira ranar haihuwar ta dawo an gane ko idan ba a samu a sati na biyu ba sai ki jira sai a sati na uku ai yawanci ma kuna yi musamman matan da aka yi musu CS ko ana yin haka to sati na uku suka ce daga sati na uku ko na hudu ne idan ya tsubuce to duk da dama ta samu ina fata an fahimta amma in dai bai kai sati ukun nan ba to zaki jira ranan bakwai ɗinsa ne ya yi sannan suka ce duk wanda ba sami masa yanka ba ko da girma yi da kansa ya tuna ba a yi masa ba to yanzu shi sai ya nemo sai ya in ya balaga sai ce jama'a yana gayyatan ku taron yin <laughs> waliman taron ragon sunana da ba sami yi min batun ina karami yanzu Allah ya sa na samu aiki a NNPC da haka zan yanka guda bakwai kowa zo ya ci ya sha a taya na addu'a babu laifi kan ku karanta littattafan da faɗinsu su duk za ku ga waɗannan maganganun Allah ya sa mu dace to wannan sunna ce wajiba alal abul mustati amma akan mahaifi wanda yake da iko ku rike wannan magana biyu malam yayi anan dan a zauna lafiya yace zabihatil maulud ku ji bakin abin yanka da ake yi mada sunnatun wajiba sunna ce ta dole alal ab akan uba yanzu wajibi ne mahaifi yayi kun ga yanzu nan mata su yi murna ko to sai shari'a kuma ta shiga ta ce al-mustati' wanda yake da iko karki je ki tada mai da bala'i bai da iko ana yin wannan akwai wanda sun zo ne akai mutum biyu suna zuwa na akwai ɗaya da ya kuka yake matarsa duk ta gama tsine mai albarka dan ba ragon suna yace mala abin da ya ni kuka ba rashin bane ta manta abin da ne mata a baya kafin shiga cikin rashin <laughs> yace har danginta ya rinka yanka musu ragon suna shi kuma inda ya shiga rashi amma ita ta ce ba ta ji kunya da haka ma tafiya za ta yi za ta ɗauki jaririn ta bar garin don a san ba ta nan sai ka ce bala'i duk wanda saboda duniya yake son ka ya rike soyayyen shi ku rike wannan magana duk wanda ka gadon duniya kada yake son ka wallahi ba yin ka bane na hasan wanda zai so ka dan addini yanda za ku bi Allah ku rayu ku bi Allah wannan shine mutumin kirki shine masoyi na gaskiya to da maza muke magana da mun faɗi nasu laifin amma tunda mata ke sauraron mu ya kamata ku zamto masu tunani da haƙuri in kina da dama ki ai dan naki ne dan naki ne ko shi bai yi ba malamai ku karanta tuhfatul arus a cikin ta Sheikh Uthaymeen ya wata magana yace galibin maza da suka wahala da ƴaƴa ko mata da suka wahala da ƴaƴa su da yawa wanda suka fi shan wahala a zamantakewan aure ƴaƴan da suka haifa sun fi amfanan su kun gane nufin shi ma'ana miji kan iya wahal da mata a zamantakewa ko mata ta wahal da miji abinda aka haifa sai zai fanshe ma wanda aka wahalar da shi <laughs> haka ya faɗa ce to shi yana shi yana magana ne akan ka a rinka saurin sakin mata yace so da yawa mace za ta rinka munana maka amma ba ita Allah ke so ka ci gajiya ba a ɗan da za ta haifa ne za ka huce haushinka ya ce amma ka sake ta sai zanto ba ka samu alsairin ba <laughs> ina ta ga wata can ta ce haka ne wallahi to Allah ya sa mu dace wannan gaban gaskiya mu tsaya mu maimaita ta saboda akwai bukatan bayani akan dabban layyan da ake yankawa din da kuma yanayin ta. kuma lokaci yayi gashi kuma su aiki Allah saka musu da alkhairi sun zo maganan katin shaidan zama dan kasa muna ta maimaitawa ga su malam Umar nan sun iso saboda haka sai a sai a yunkura wanda ba su yi ba su a ci gaba da sanar da mutane alhamdulillah na ga ana fitowa amma dai duk da haka a ƙara ƙoƙari Allah ta'ala ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh